يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن العلم هو أكمل تاج في حلة الشرع المطهر فهو الشيء الذي اتفق الله ربنا به ووصف به أنبياءه الكرام ورسله الكبار وهو الشيء الذي ينتسب إليه ولو الذين لم يكونوا من أهله لكن شاء الله وقدر أن يصيب هذا الشيء النفيس شائب من الشوالف وأن يقع عليه خلل وأن تصيبه آفة من الآفات العلم يمرض كما كان كل شيء مخلوق يمرض وقد تصيب العلم علل وآفات فهذه العلل والآفات هي التي نريد أن نقف عليها اليوم وقفة حتى نرى بعضها ونحذر أنفسنا عنها ونذكر للمرضى الذين أصيبوا بهذه الآفات وسائل علاج وطرق حلول لهذه الآفات والعاهات والعبد أيها الإخوة الأكارم الآفة الأولى التي تصيب العلم هي آفة طلبه لغير الله فالعلم يطلب لله ولا ينبغي أن يطلب لجاه أو لشهرة أو لطلب محمدة أو لطلب تعظيم أو لطلب مال أو لطلب أي غرض من الأغراض الدنيوية والأعراض الدنيوية فقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ونهى الله سبحانه وتعالى من أن يتعلم العلم لغير وجهه وكل عمل تعبدي ينبغي أن يفعل لله تعالى ولوجهه وابتغاء مرضاته من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب هذه الآيات أيها الإخوة الأفاضل من الآيات المخوفة الزاجرة على أن يفعل الإنسان المسلم أي عمل ويريد به غير الله تعالى إما أن يكون مسمعا وإما أن يكون مرائيا فالعلم أحد العبادات كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه العلم عبادة السر وذكر القلب فإذا كان العلم عبادة فينبغي أن يطلب لله تعالى وصحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمرة بطلب العلم لوجه الله والمحذرة من أن يتعلم العلم لغير الله تعالى أخرج الإمام أبو داود وغيره من أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماهي به العلماء ويباهي به السفهاء إلا أدخله الله جهنم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وخرجه أصحاب السنن وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما مما يتعلم مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا الدنيا إلا كان إلا أدخله الله النار وفي رواية فالنار النار أيها الإخوة الأكارم ينبغي أن نطلب العلم لله تعالى فمن طلب العلم لله فإن الله تعالى تكفل عن معلمه تكفل على نفسه عن معلمه وعلمه ما لم يكن يعلم وعلمه علم ما لم يطلب ما لم يطلبه هكذا كان الله سبحانه وتعالى يعامل عباده المخلصين فالذين أخلصوا لله نياتهم فإن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم في الدنيا وكل رفع درجة تسمعه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة مما يعود إلى طلبة العلم والعلماء إنما ذلك يخص طلبة العلم لله لا لغير الله وذلك يخص أيضا العلماء الذين أرادوا بعلمهم وجه الله لا غيره أيها الإخوة الأفاضل الآفة الثانية التي تصيب العلم هي ألا يتأدب في طلبه فالذي يريد أن يكون علمه صحيحا لا بد أن يتعذب في طلبه لا بد أن يتعذب مع علمائه ولا بد أن يتعلم أن يتعذب مع كتابه ولا بد أن يتعذب مع زملائه ولا بد أن يتعذب مع الناس الذين يعايشهم فعدم التعذب في طلب العلم سبب كبير من حرمانه أخرج الإمام ابن عبد البر في جانب بيان العلم وفضله والإمام الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وفي كتابه الفقيه والمتفقه أن الإمام الصبحي رحمة الله عليه سأل شيخه أبا سلمة بن عبد الرحمن وهو أحد أبناء الصحابة وهو أحد التابعين الكبار لما كان طلاب عبد الله بن عباس أكثر علما عنه منك فأجاب أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمة الله عليه أنني أراجعه القول أن يقول ابن عباس القول فأرد عليه وأخالفه في قوله جعارا نهارا بيانا عيانا فلذا خرمت من علمه كثيرا أيها الإخوة الأفاضل هنالكم آفة ثالثة وهذه الآفة هي التكبر والتعجب هي التكبر والعجب فالتكبر والعجب سببان كبيران من هرمان العلم وآفتان عظيمتان من الآفات التي تصيب العلم الإنسان إذا كان متكبرا فإن العلم محروم عليه فإن العلم محروم عليه فلا بد من التواضع من أراد العلم فعليه بالتواضع ومن أراد العلم فعليه أن يذل نفسه فإن العلم عزيز لا يوجد إلا لذل ليس فيه عز فمن أعز نفسه فهو محروم العلم أبدا إذا كان السلف رضوان الله عليهم يوصون تلامذتهم بالتواضع وألا يكونوا متكبرين ولا معتدين لأنفسهم حتى يحسنوا العلم يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه طلبت هذا العلم دليلا فطلبته عزيزا أي كنت لما أطلب هذا العلم كنت ذليلا فلما حصلت العلم صرت عزيزا فها أنا مطلوب ويطلب العلم مني فهذه هي الآفة الثالثة والآفة الرابعة أيها الإخوة الأباب من الآفات التي تصيب العلم وأهله هي آفة إذلال النفس هنالك فرق واضح بين التواضع والإذلال التواضع هو قبول الحق وعدم التكبر والعجب لكن الإذلال هو أن يهين المرء نفسه ولا يعرف أنه مكرم عند الله تعالى ولو لم يكن الإنسان عالما فإن الله تعالى قد كرمه ولقد كرمنا بني آدم فكيف إذا كان عالما فلا ينبغي للعالم أن يذل نفسه أمام الجهال بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي علمه ربه بالقلم وعلى آله وأصحابه الذين نشروا العلم وكانوا في أول الصف في نشره والعمل به وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma ba yi faya ayyu haƙƙin hotun yan uwa masu albarka ilimi shi ne lu'ulu'u mafi tsada da ake dora shi a kan kandi na asin da asin ɗin shari'a shari'ar musulunci tana ɗaukaka ne tana girmama ne mutanen cikinta suna samun ɗaukaka ne ta hanyar ilimi duk wanda ya yi ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya alkawarin ɗaukaka shi ya girma matsayinsa wannan sifa ta ilimi sifa ce ta ubangijinmu subhanahu wata'ala ya siffantu da ita sannan ya siffanta annabawansa cewa sun siffantu da sifa ta ilimi sannan kuma bayansa waɗanda suka kasance zaɓaɓɓu su yake ba ilimi a takaice ilimi shine mafi tsadar abu a rayuwa shine abin da ya fi kowane abu daraja da shi ake samun imani da shi ake samun aljanna da shi ake samun rayuwa mai kyau a duniya da lahira amma kashi ilimi kamar kowane abu ciwo na kama shi yana yin rashin lafiya akwai cututtukan da suke saman ilimi kuma su masa lahani su cutar da shi matuƙa su ne waɗannan cututtukan muke son mu kalle su gwaggwanin iyawa gwaggwadon abin da za a iya faɗa malamai sun ambaci cututtukan da suke shafar ilimi da yawa daga cikin waɗannan cututtukan akwai cuta ta neman ba Allah ba a ƙa'ida ilimin ibada ne domin kowace ibada an sanya ta tafi bayansa ba inganci a cikin ibada idan ba a yi ta akan ilimi ba shi yasa al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi yake cewa ilimi shine ibadar koye kuma shine zikiri na zuciya wajibi ne ya kasance ɗaliban ilimi da malamai masu karantarwa su zama sun fuskanci Allah subhanahu wata'ala a cikin koyansu da kuma koyarwarsu da haka ne za su zama sun kubuta daga ciwo da yake samun ilimi wanda kuma ciwo ne babba wanda in ba a yi wasa ba zai iya zama masa tankara wato cansa wanda ba ta da magani sai dai wannan ilimin ya mutu murs Allah subhanahu wa ta'ala ya gargaɗe mu manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya gargaɗe mu sun jawo hankalinmu akan cewa kada ya zama mun nemi ilimi ba don Allah ba duk ibadar da zamu yi ya zama mun fuskanci Allah subhanahu da ita kar ya zama ya tashi da ciki kar ya zama jiyarwa tashi da ciki ya zama an koya dan Allah da haka ne za a ci nasara wanda ya nemi ilimi dan Allah to shine kake jin Allah subhanahu wata'ala yana yabansa a cikin littafinsa shi ne za ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin ta gomashin da yake da shi a cikin rayuwa ta duniya da kuma lahira a gefe guda kuma sun tsoratar a game da mutumin da ya kasance ba dan Allah yake neman iliminsa ba ko kuma kowace ibada daga cikin ibadu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa duk mutumin da burinsa da nufinsa da niyyarsa su ne rayuwar duniya da ƙawanta da ƙawar da ke cikinta to za mu cika ma waɗannan masu irin wannan manufar ayyukansu a duniya abin da ka nema na duniya in ka nemi ilimi ne don ajika ko don ka shahara ko don a nuna ka ko ɗalibai su rika yawo a bayanka ana take maka baya ana gyara maka riga ko ka ba ne don samun wata daraja ne a cikin duniya ko an a girmama ka ko kuma dukiya da ake samu to Allah madaukakin sarki yace ce wasu ilayhi ma'amalan fiha za mu cika musu ayyukansu a duniya hun fiha la yubkhasun ba za a tauye muku komai ba amma inda matsalar take ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar amma in aka tafi lahira to ba su da komai sai wuta sannan abin da suka aikata a duniya ya lalace sannan duk abin da suka aikata a duniya ci ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa duk mutumin da ke son sakamakon gaggawa to za mu gaggauta masa sakamakonsa amma ma ba duka sakamakon za mu ba shi ba na gaggawa liman nuri wanda muka ga dama kana iya neman ilimin ba dan Allah ba kuma Allah ba da hukun sarki ki baka abin da kake nema sannan kuma ka tafi lahira ka shiga wuta عجلنا na فيها ما نشاء لمن نريد amma aka je sai mu sanya shi mu kona shi a cikin wuta kuma yana abin zargi kuma yana wanda za mu fatattake shi daga rahamun amma wanda ya yi aiki dan lahira kuma ya kan bakin ƙoƙarinsa kuma yana da imani to waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suke zama abin gogewa abin san barka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa duk wanda ke son girbin lahira sai an je lahira sai ya girbi to za mu ƙara masa a cikin girbinsa da gonarsa amma wanda ya kasance girbin duniya yake so ya yi to za mu ba shi amma ya sani a lahira ba yi da rabon komai hadisi mai ban tsoro al-imamu muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu lokacin da zai karantar da shi sai ya suma an zuba masa ruwa ya sake suma in ya fara faɗin hadisin in ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suma saboda girman saƙon da hadisin yake ɗauke da shi annabi sallallahu alaihi sallam, ya ce mutane uku su ne wuta za ta fara yin kadaci da su na farkon su shi ne mutumin da ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya mai yawa ya yi ta aikin alheri da ita a duniya a shi ba don Allah yake ba Allah ya tsaye da shi a gaban duniya a gaban jama'a ta mala'iku da jama'a ta mutane da jama'a ta aljanu Allah madaukakin sarki ya ce na maka ni'ima wanda ni'ima na maka ya ce ya Allah ka muna arziki na dukiya ce ne kai da shi ce ya Allah na gina masallaci ya Allah na gina makarantun islamiyya ya Allah na ɗauki nauyin marayu na rika ciyar da gajiyayyu na rika kula da waɗanda ba su da shi na rika aurar da zawarawa Ya Allah ce dan wa kai ce dan kai ne ya Allah mala'iku sai kai ya kace kai ne dan a ce sahih wa kadqi kai ne dan ake kai ne kyauta ne kuma an riga an fada an yabe ka sakamakon ka kenan sai a tafi da shi wuta mutum na biyu shine mutumin da ya tafi jihadi ya yi gwagwarmaya ya gwabza aka gwabza ya kashe Karshe har aka kashe shi a duniya sai mu ce ya shahada ko muna sa masa rai ya shahada to a filin tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya ce dan wa kai ya ce ya Allah na yi ne dan kai dan addinin kai lokaka mala'iku su ce kai ya kake yi kayi ne li yuqala shuja'un wa kayi ne dan a ce kai jarumi ne kuma an faɗa yaban ka kenan ka samu sakamakon ka duniya sun tune shi a tafi da shi mutum na ukun su shine mutumin da Allah ya bashi Qur'ani ya sanar da shi ilimi Allah madaukakin sarki ce na baka Qur'ani na na baka ilimi ɗaya daga cikin siffofi na maɗaukaka kan tuffanci da wannan sifar me kai da shi ya Allah na karantar da mutane na ta kaza na ta kaza dan wa kai ne ya Allah dan kai ne malaiku ce ƙarya kake kai ne bi qala alimun wa qad kai ne dan a ce kai malami ne kuma an ce shi ke da to da ka tafi da shi wannan hadisi yana da bansu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake duk mutumin da ya nemi ilimi ya yi ne domin ya rika jayayya da malamai kuma ya rika takama ga waɗanda suka jahilai to ba yi da wani sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe jiya masu wuta a wani hadisin annabi sallallahu alaihi duk wanda ya nemi ilimin da ya waje ba a neme shi dan Allah ne amma ya je ya neme shi dan duniya to ba yi da komai sai wuta a ranar gobe jiya neman ilimi ba dan Allah ba yana ɗaya daga cikin sababban da suke sa ilimin kuma yake samuwa in ka nema don Allah sai Allah ya sanar da kai ya kuma ƙara maka abin da ma baka nemi saninsa ba wannan ƙa'ida ce ta shari'a in ka nemi ilimi don Allah sai Allah ya sanar da kai ilimin abin da ka koya da kuma abin da ma baka koya ba in ko kai ba don Allah ba Allah na iya sa ka sani duk amma kuma sakamakon ka shi kenan kan shahara a duniya a ji ka shi kenan sakamakon ka kuma ka tafi ka shiga wuta sannan kuma Allah na iya ta a kitanin kamata burin ka a san ka sai kuma Allah ya tsalla bayan ka domin sun ce hubbu zuhur ya kafinu zuhur san ka bayyana ko yana sa a balla bayan ka bayan ka ya balle su ina magana kewa balle a ajan ka so daga wannan cuta ce ta farko da take cutar da ilimi ya zama an yi ba don Allah ba magabata sun kasance suna tsoratar da almajiransu a kan cewa su nemi ilimi don Allah suna musu gargaɗi a kan kar su nemi ilimi ba don Allah ba suna umartarsu da su fara tsarkake zuciyarsu a lokacin da za su fara neman ilimi cuta ta biyu daga cikin cututtukan da suke iya samun ilimi ita ce cuta ta rashin ladabi a neman sa ilimi wani abu ne maɗaukaki ba a samun su sai an ƙasƙanta idan ba a yi tawaru ba an girmama malaman da ake koyan karatu a wajensu an girmama littafin da ake koyan karatu a cikinsa ɗalibi ya girmama abokanan karatunsa ‘yan uwarsa domin su kansu za su iya ba shi fa'ida da bai samu a wajen malamansa ba sannan kada ya kasance mai girman kai ya zama yana da ladubba a tsakanin mu'amala shi da mutanen da yake ya zama mutanen da yake rayuwa a cikinsu waɗanda ƙila su ba ɗaliban ilimi ba ne su zama za su ba da shi da kyakkyawa a game da shi ba a samun ilimi mai amfani ne albarka idan ba a yi ladabi wajen neman sa ba sajiduna umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa ku girmama waɗanda kuke koyon ilimi a wajensu sannan ku ko waɗanda kuke karantar da waɗansu to kuma ku girmama su ana buƙatar mutaye ta girmamawa da ganin daraja tsakanin almajirai da malamansu ya zama akwai girmamawa duk ilimin da malin ɗalibi zai samu ya kai wani mataki to ya sani malamansa waɗanda suka fara karantar da shi alifin ba ko alu an suna da daraja a kansa kuma in shi ɗa ne na halal to ba zai gushe ba ko ne ya rika musu addu'a ko me ya zama ko ba zai rika jin cewa ya fi su ba kuma duk inda ya kamata a kaddamar da su a gabatar da su to ya kamata shi ma abin da ya kamata yake na ko yawa da bai kar ya zama mai jayayya da malamansa kar ya zama mai haɗa kafaɗa da su yana ganin yanzu ai shi ma ya kawo shi ma yanzu yana da almajirai yana da ɗalibai waɗanda suke ce mashi malam suke ce mashi akara makalla suke ce masa shek ko suke ce masa dokta ko suke ce mai profesa a'a malaman suna nan wajibi ne ya zama ya musu ladabi ya girmama su al-imam zuhri rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin ƙananan tabi'ai yace na tambayi malamin mu al-imam abu salama ibn abdurrahman dan sahabi dan abdurrahman ibn auf kuma ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai az-zuhri ya tambaye shi ce masa ana gaba tamala ya naga kai ba ka da yawan ilmoma daga ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu ma da manzon sama ya masa addu'a cewa Allah ya karantar da shi alqur'ani ya fahimtar da shi fiqh na addini ya akai sauran almajiran ka irin su mujahid irin su ikrima irin su az ibn muzahib da makamantansu suka fi yawan ilimi daga gare shi sai ce wallahi ba zan boye maka ba kuntu uraji'u alqawl idan ibnu abbas ya zo yana mana karatu ina ja da shi sai ya faɗa abin yin Allah ga masa malam ba haka bai yace shi ya sa yasa urimtu ba sai aka hana mun samun ilimin sa to daga wanda ya jayayya da malamin sa yake ja da shi ko yake masa girman kai ko yake nuna masa shi ma yanzu ka faɗa su daya kum rijalun wa nahnu rijal su mazaje ne mu ma mazaje ne duk inda suka shiga za mu iya shiga to sakamakon su ke wannan cuta ta biyu kenan daga cikin cututtukan da suke samun iri cuta ta uku ita ce cuta ta girman kai da jiji da kai da faɗin rai wanda wannan cutar ta biyu ita ce take haifar da wannan domin ɗalibin da zai zauna ya girmama malaman ba to shine zai zauna mai girman kai da nuna ita da fadin rai da nuna cewa mu mun kawo yanzu a lokacin da kake neman ilimi dole sai ka tsakanta ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yace na samu ilimin nan ne a lokacin ina makaskanci yanzu gani na zama madaukaki ne ake nema a lokacin da nake neman sa sai da na kaskanta ga malamai na ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma yakan tashi ya tafi gidajen sa'o'insa sahabbai waɗanda ya san suna da wani ilimin da shi bai samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata rana a garin madina ya nuna wata unguwa ya ce innama adraktu julla ilmi min zaka alhaj ya ce kun wata unguwa mafi yawancin ilimi na daga nan na samu daga nan na samu annabi sama ya maka addu'a amma mafi yawancin ilmoman da ya samu ya samu ne wajen yan uwansa sahabbai sai ya tashi da irin wajen sa'o'insa irin su zaidu zaidu bin sabit radiyallahu ta'ala anhu ya zauna a kofar gidansa har kura su zama ta lullaba jikinsa zaidu ya fito ya ce me yasa baka aika mu zo ba ya kai dan gidan su manzon Allah su sama kanin manzon Allah su salama ce a'a ai ilimin biyo shi ake ba shi yake bi ba in kana son ka sami ilimi to duk daukakar da kake da ita ka biyo mai kai ka zama masu ka zama mai girman kai ɗaya daga cikin khalifofi na banu al abu mansur ya taɓa zuwa abu ja'far bin mansur ya taba zuwa madina ya zauna a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam malik yana karantarwa aka kafa miki karaga domin yayi wai ya saurari al'imamu malik yana shugaban kasa ko shugaban duniya ba a lokacin ya taso daga bagdad ya zo madina ziyara masallacin manzo Allah sallallahu sai ya ga al-imamu malik yana karantarwa ya je ya zauna aka sa mishi karaga shi sarki ne al-imamu malik ya zauna ya ce man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da ya tawazu dan Allah Allah zai girmama shi sarki ya ji kaman da shi ake saboda ka ya sauka kasa ya zo ya harda kafa a gaban al'imamu malik yana sarkin duniya ya kwashi ilimi yana ɗaya daga cikin ruwaru daga al'imamu malik to haka suka kasance a lokacin da girman kai ya haɗu da neman ilimi to ba yadda za a sami ilimin in ma an samu za a samu na bumburutu za a samu na hayaniya za a samu na hargowa ne wanda babu albarka babu amfani a cikinsa fa'idar kuma ilimi ita ce ya yi amfani duk ilimin da ya zama bai yi amfani ba zai zama mai albarka ba to ya zama ba da amfani ce cuta ta hudu daga cikin manya-manyan cututtukan da suke samun ilimi ita ce cuta ta kaskantar da ilimin walakantar da kai malami ya ilimi amma ya kare a kofar gidan masu dukiya ko ya kare a kofar fada ya lalace a can sarakuna sun ka juya shi yadda suka ga dama su kalle shi su kalli bakin abu su ce fari ne ya ce kwarai haka yake ce kwarai ya bayi kokari ya shiga cikin alkur'ani ya ce tun ya ya nemo aya da za ta goyi bayan wannan bakin abin cewa fari ko ya kirkiro hadisin ƙarya sakamakon kaskantar da ilimi akwai bambanci tsakanin tawazu da kaskantar da kai ƙasƙantar da kai wadatar da kai ke nan rashin sanin mutuncin kai me ya kamata in yi ilimi babban abu ne in Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke shi ya baka to ya waje baka girmama shi ya waje baka girmama shi ya kulu na fi kan ibarun wa innama ra'aw rajulan an mawtin adh-dhull ahjama أرى الناس من دانه محال عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرمه ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدر لأخدره عشقى له قرسا وعزميه ذلة إذا فاجتماع الجهل قد كان أعدما ولو أن أهل العلم طالوه طاله ولو عظموه في النفوس لعظمه ولكن أهانوه فعانا ودنسوا محياه بالأطماء حتى تهجم هكذا يمكن ما يكفى له كل شيء وعد da a في masu تنجرم ما girmama to da ilimin ya girmama su sai dai sun walakanta shi sun zubar da shi sau da haka sai ilimin ya walakanta fuskar shi ta lalace ya zama bai da daraja a wurin waɗanda su san shi da daga wannan cuta ce babba daga cikin cututtukan da suke samun ilimi cuta ta jiya a gugujen uwa masu albarka ita ce cuta ta mantuwa manta ilimi babban ciwo ne daga cikin cututtukan da ke samun ilimi kamar yadda magabata suke cewa afatul ilimin nisyan babbar cuta babbar cuta da take samun ilimi ita ce mantuwa shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa duk mutumin da ya haddace alqur'ani to ya zama ya rike shi domin alqur'ani ya fi saurin sancewa fiye da rakuni idan aka ɗaure shi a turkinsa ba an zuwa an kula da shi ba gajiya sai ta zo sai ta cinye igiya idan gafiya ta cinye igiyar shi ke na sai ko ta jari ta din da ya ga dama sai ta ji, din da ta ga dama sai ya bi ta to haka ilimi yake al-imam ibn abd barri a cikin at da ya zo sharhin wannan hadisin sai ya ce annabi sama yayi bayani kan a kula da qur'ani domin a wannan lokacin shine ilimin da sahabbai suke koya to idan qur'ani da Allah ta'ala yayi alƙawarin cewa wala qad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa'allimu dhikr duk Allah ya saukaka alƙur'ani a wajen haddace shi shin akwai wanda zai fi karanta shi da tuntuno shi in Allah subhanahu wata'ala ya ma alƙur'ani wannan amma duk da aka masu sane ce kuma sa, to ina da sauran ba. a shi wajibi ne ɗalibin ilimi ya kasance yana mudaka kar ya zama mai zaman dangi kar ya zama mai zaman jandani kana ɗalibta ilimi amma kuma kana da wajen kira bai kamata a ce an so neman ɗalibin ilimi ba ta ce ya ga majalisar su can sai kamanta an yi maka karatu goma ka zo ka yi surutu ɗari ko dubu ɗaya ya za a yi ilimi guda goma ya zauna a fatul ilimin nufiya waɗannan biyar kenan daga cikin ɗumbin cututtuka da suke samun ilimi idan Allah subhanahu wata'ala ya bada dama a wata tsayuwar insha Allah subhanahu wata'ala za a ci gaba da bayanin sauran Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ilimi mai amfani Allah ya tsare mu da ilimin da ba shi da amfani ya Allah madaukakin sarki ka sa ilimin ya zama hujja a gare mu zuwa aljanna ya Allah madaukakin sarki ka sa ilimi ya kasance hujja a mu zuwa wuta ya Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu ya Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu ya Allah madaukakin sarki ka saukar da alkhairi mai yawa ne indin mai tumbin albarka a cikin wannan kasa tamu ya Allah subhanahu a cikin iliminka wanda kai kadai ka san sirrin da yasa ka halice mu a cikin wannan kasa ya Allah subhanahu ta'ala ka zaunar da mu lafiya a cikin wannan kasa duk wanda yake nufin wannan kasa tamu da sharri ya Allah subhanahu ta'ala ka rike hannunsa ka hana shi aiwatar da sharrin nan ta a kanmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka shirye da mu ka tsora su akan daidai ka tsora su akan tabarki madaidaici su iya gane matsalolin kasan nan kuma su iya magance su ya Allah subhanahu wata'ala ka ba mu ikon yi musu biyayya irin wacce kake so ya Allah subhanahu wata'ala ka rike harsunan mu a wajen zagin shugabannin mu ya Allah kar ka ba mu ikon zagin duk wanda bai cancanta a zage shi ba ya Allah subhanahu wata'ala ka shirye mu ya Allah madaukakin sarki kai albarka a cikin rayuwar mu Allahumma hdina fi man hadaita wa atina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يزيد من عليك ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى امالنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء وال فوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك تكارين إليك عوادين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المسلمين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين وارض عنا بعدهم بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار يا أسد الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون